sani ahmadu zuwa ga sahihul layi da muhammad gwanta rana tana hita a kan maga yau da da yau da da sai muhammad ka zan ba dubara babu kare eh, assalamu alaikum in kisfur da nijar eh waga da ta gawa baba shi tambar jaku Eh anan maradi yawanci wanda suka rako wanda ke kan gaba-gaba ga sunan wurin su ibrahim yakuba suka lahan kurau Eh, da sauransu fitattu kuma wanda suke haifafun jihar maradi su ne suka rako gawar inda yanzu za su ɗauki tawaga cikin motoci su wuce zuwa kwarnaka zuwa kwarnaka can garin su sanushi jakun inda za a rihe shi a cikin gidansu gashi nan kamar da kuke gani Eh, kalla hankarau da ibrahim yakuba ministan kasa ministir jeta da hokon sai je da republic eh, makwai gado shi ma na cikin tawagan mai da kuke gani ka inda daga cikin imaji yanzu yanzu nan suka dira a filin sauka da jiragen sama na maradi inda suka shigo cikin jirgi soji gawa kuma ita ma aka rakota yanzu za a gabatar da zana'izi shi mm, ina ganin ko da la'asar koko sai za mu kara bincika mu tambaya mu ji mai lokaci mai insha Allah za mu kama ku dukkan irin abubuwan da ke zuwa kansu mm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da sallah da ta zabaha salati shi zan birnin mu ga makiya muhammada walakanta mallam mai mutu ba da yi nasa shi na ɓata ko duniyan mu balle ga amada o wayamum malam mammo koye mene gafara kota ñene ɗon allah tirari mohammada wona rama ma bagare kona rama zagaya ko ɓanrago ma in jabora kala mohammada azamoga haya sheku to jane ahamadou zuwa gasa hiwol layi siide mohammada akwai mu da tsane shehu tijjani ahmadu garai muka taka wa mu zo inda amada ku bar ni da tiyo ya ishe ni ga zuciya rashin tsaye da daga gani ga si da amada ka ce na ga koda wanda ya ga muhammadu da na yi bishara sai ka ce na ga amada da na yi zamani da ali da hamzatu da ka gane mu cikin su tare da amada muna tsaga kafin rai makan mai ga kan Ah, il a écrit des livres on peut retenir par exemple les livres sur l'intégration économique et sédentarisation des populations nomades cas du Niger diplôme de troisième cycle de l'IEDS boulevard Argo Paris 5e euh, Ensuite, affaires constitutionnelles et organisation des pouvoirs publics au Niger, 1945-2010, en trois tomes, édité Démocratie 2000, Niamey, Niger. L'assainissement en question au Niger, de 1960 à nos jours, 2010, en trois tomes, édition imprimerie du Niger la démocratie sinusoïdale et parti politique au Niger, 1945 à nos jours, édition Nouvelle Imprimerie du Niger. Ensuite, les questions frontalières au Niger, histoire, sécurité, migration et économie, collection, modernisme et tradition, édition Imprimerie du Niger. Résistance, révolte et rébellion, édition Nouvelle Imprimerie du Niger. Miami Voilà ce qu'on peut retenir de notre cher frère qui nous quitte aujourd'hui et nous lui souhaitons le paradis éternel. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hamid Al-Ghabid. À présent, nous allons prier ensemble avec le président de l'Association islamique du Niger.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 maalam mammo koyemene gafara wotañene ɗon allah tiraari mouhammada wona rama mabagare kona rama zagaya ko banrako ma injabora kala mouhammada azamoga haña seeko to jaani ahamadou zuwa gasahiwol laayi siide mouhammada akwai mu da tsane shehu tijjani ahmadu garai muka taka wa mu zo inda amada ku bar ni da tiyo ya ishe ni ga zuciya rashin tsaye da daga gani ga si da amada ka ce na ga koda wanda ya ga muhammadu da na yi bishara sai ka ce na ga amada da na yi zamani da ali da hamzatu da ka gane mu cikin su tare da amada muna tsaga ka kurrai makan mai ga kan muna ah, ji sayan bagazan dawakin Muhammad muna mai da tsara masu taso ma'annabi da mugun shi duka ba su kai ga Muhammad e idan makiyan nan sun ka taso ma'annabi wallahi sai mun faɗi nan gaba ga Muhammad muna kai da kawo mun shige mai ta mantakar muna tsaye da kai babu mai kai ga Muhammad da mai sara hatta kubba su dallace jinin ka ku hakuri ya enda Muhammad, muhammada idan ka yara tun ka taso ma annabi wallahi sai mun fadi nan gaba ga amada wane muka shaka gayayyan mu nan tsaye kina kara kan hausi mu madalla amada mu kasasa zarun masaraki mu karkace mu bi ce su hanya goda be na muhammada muna kama kakurai mu yanke wa raguna waɗansu mu tata su inda muhammada mada waɗansu ba su ana mu gode mu rabana mu gode da mun ka zama jama'al muhammada ku saurari su sittin da ko biyar takwas da talatin wanda bai zo ba amma da zuwan shi da kai na ishirin da bakwai suke zuwa tara ya yi wada da kanshi muhammada ku tamani labarin badar in faɗa muku waɗannan mutum duka ya sani ba wa amma da waɗanda ka alwashin idan sun ga annabi yawancin saran sun ka koma ma'amada ka ce dai muna nan radda an kai dan badare da samrin abu jahali da samrin muhammada a sami ne kaya ni girman mutum dari a cin kai ni giwarin kicin gaba ga amada da na yi tsaka kura su hirgita kamar namijin giwa ka tanye muhammada ka ce dai a koma yanzu sa'almu. amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونكه من الخطايا كما نكيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعزه من عذاب الكبر وعذاب النار اللهم من أحييتنا من من أحييت منا فأحيي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ادخله الجنة الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Merci à l'association islamique. À présent, le président de la République, chef de l'État, va se recueillir devant la dépouille. Il sera suivi pour cela du Premier ministre chef du gouvernement, du vice-président de l'Assemblée nationale et du haut représentant du président de la République. من تايا ne girman mutum ɗari a can kai na ɗin kicin gaba ga amada da na yi tsaka kura su hirgita kamar mijin giwa ka tanye mu'ammada ka ce dai a koma yanzu al muhammadu da ka kura ba su gaba da amada ido sun yi min jawar su koma su birkice ina cicika da kushi ga makiya muhammada ga naudan zato amma zato na mahiya zama mo ɗarika ko mona kayga ya kamata shi zantonane da zulumi rashin tabbata ko muna kai ga ya kamata shi zantonane da zulumi ga ciyon hitare ke toniya muhammada mutum ya kamata shi zantonane da zulumi ga wanki na gawa tsarkakan mu Muhammad. tun ya kamata ki zan ne da zulumi ga ɗauka zuwa kabri ka rake mu'ammada mutum ya kamata ki zan ne da zulumi ga kwancin ku cewa ɗaya da kewa muhammada mutum ya kamata ta zan ne da zulumi Wurin tambayawa kai jawabi Muhammada mutum ya kamata shi zan ne da zulumi wurin ban takardu duba mu dama Muhammada mutum ya kamata shi zan ne da zulumi ga takin siraɗi ke tarashe Muhammada mutum ya kamata shi zan tunane da zulumi wurin auna aiki ya ilahi Ubangiji karin jan da alherin karan nan Muhammada mutum ya kamata shi zan ne ne da zulumi warin raraba za mu bi shi muhammada mu bi shi zuwa tafki shi shashe mu kausara mu ce mishi ko aljanna annan muhammada shi ta fito aljanna na can jira gidan mu na hutawa samarin muhammada a mai shamu yara na tsara ciki nasa samarin gidan aljanna na inda amada. Jumai na musulmi kun sani jafili nake Ko kyautan yabona wanda ni wa Muhammada yabona idan ya tini don masu yin batu. Bana ji batun ku ba hankali na ga amada. watanidarana waya hasyan muhammadu dadidagani dukabasukega muhammada turaren sawamuski dakahur muhammadu daniduda amburbasu kamsin muhammada masaɓa muhammada yawaitin mutane sumbi me sumbi duniya miyagunsu sirinjaya tetan muhammada mozantuna kedaa Gwanta rana tana hita a kama da yau da da yau da da sai Muhammada ka zan ba dubara babu kari da karasashe da ko da mu waɗansu yau sai Muhammada yalle kwabta ga su sun je mashi dubara a kai ka gidanka oh, sai Muhammada. ba ta ƙara yin magana da kowa ba ta liki ga yau sai mallaki ku ga sai muhammada abokan batunka basiru tare da amsaru idan ka zamo a cikin jama'ar muhammada idan ku na kiri da munkaran su ce maka miyagun ku ka ce muhammada saraki da fada da yayan sarakuna mu bauta ma Allah gana da amada mubarbin biyar jafala masu shiga bata makoma su daita su da makiya muhammada musulmi jihadi wajibi na ga mummani matasan masaku ranga makiya muhammada wasan kakiri bi mummani ya isan masu muhammada idan ko musulmi sun kai dubu goma sha biyu gudu ya haramta gare su in sun bi amada mu kama mamu in sun buwa gine mu koma mashehun namu ko ko muhammada makan mamu arwala da sallah da ta zabaka salati shi zan birnin mu ga makiya muhammada wala kanta mallan mai mutu ba da yi nasa kina bata ko duniyan mu balle ga amada uwayamun malaman mu ku mini gafara kutanye ni don Allah kirarin Muhammada wana zama ma bagare kuna zama zagaya ku ban ma in kala Muhammada a za mu ga hanyar ya ishe ni ga zuciya rashin daga gani ga si da Ahmada ka ce na ga koda wanda ya ga Muhammadu da na yi bishara sai ka ce ga Ahmada da yi zamani da Ali da Hamzatu da ka gane mu cikin su tare da amada muna tsaga kafurai makan mai ga hannuwa muna bisa yan zanda dawakin Muhammada muna mai da tsara masu taso ma'anna gane inda Muhammada idan ka yi tun ka taso ma'annabi wallahi sai mun fadi nan gaba ga an da wane muka saka ga yayyan mu nan tsaye kina ƙara kan hausa mu madalla an mada mukasa ta zarun ki mu karkace mu bi goda be na muhammada muna kama kafurai mu yanke wa raguna waɗansu mu tata ke su inda muhammada waɗansu ba su ana mu gode mu rabbana mu gode da mun ka zama jama'al muhammada ku saurari hakokin su sittin da ko biyar takwas da talatin wanda bai zo ba amma da zuwan shi da kai na ishirin da bakwai suke zuwa tara ya yi wada da kanshi muhammad ku mani labarin badar in faɗa muku waɗannan mutum duka ya sani ba wa amada waɗanda ka alwashin idan sun ga annabi yawancin siran nan sun ka koma ma'amada ka ce da muna nan radda an kai hudun badare da samrin abu jahali da samrin muhammada a sami ni kaya ni girman mutum ɗari a cin kai ni giwarin kicin gaba ga amada da na yi tsaka kura su hirgita kamar namijin giwa ka tanye muhammada ka ce dai a koma yanzu sa'a al muhammadu da kafura ba su gaba da amada ido sun yi min jawar su koma su birkice ina tittika da fushi ga makiya muhammada ga naudan zato amma zato na mahiya zama mu dari kaɗan take wadda tabbe mohammad kaɗan ha jama ananda tabbe mohammadu more jayi masiya wanda son kake ahmada damaka da sudama za su taruri sharia ba tayi ciba walla an saɓe ahmada da kai mai barin mata ta zo na wurin buki ta zo kasuwa kama saraki mu karkace mu bi ce su hanya goda be na muhammada muna kama kakurai mu yanke wa raguna waɗansu mutata inda muhammada waɗansu ba su ana mu gode bana mu gode da mun ka zama jama'al muhammada ku saurari yakokin su sittin da ko biyar takwas da talatin wanda bai zo ba amma da zuwan shi da kai na ishirin da bakwai suke zuwa tara ya yi waɗa da kan shi muhammada ku tamani labarin badar in faɗa muku waɗannan mutum duka ya sani ba wa amma waɗanda ka alwashin idan sun ga annabi yawaitin siran nan sun ka koma ma'amada ka te da muna nan radda an kai kwadon badare da samrin abu jahali da samrin muhammada a sami ni kaya ni girman mutum dari a cin kai ni giwa rinkicin gaba ga amada da na yi tsaka kura su hirgita kamar namijin giwa ka tanye muhammada ka ce dai a koma yanzu sa'al muhammadu da ka kura ba su gaba da amada ido sun yi min jawar su koma su birkice ina titika da kushi ga makiya muhammada ga naudan zato amma zato na mahiya zama mu ɗarika ko muna kai ga amada mutum ya kamata shi zan tunane da zulumi rashin tabbata ko muna kai ga amada moten yaka mataki zantonanede zullumi gati yohitareke ton iya muhammada mutum ya kamata zanto na ne da zulumi ga wanki na gawa tsarkakan mu muhammada mutum ya kamata zanto na ne da zulumi ga ɗauka zuwa kabri karake muhammada mutum ya kamata zanto na ne da zulumi ga kwancin kucewa ɗaya da kewa muhammada mutum ya kamata zanto na ne da zulumi wurin tambayawa kai jawabi muhammada mutum ya kamata mata ci zantuna ne da zulumi wurin ban takar duba madama muhammada mutum ya kamata ci zantuna ne da zulumi ga takin siraɗi ke tarashe muhammada mutum ya kamata ci zantuna ne da zulumi wurin auna aiki ya ilahi ubangiji karin jan da alherin karannan nan muhammada mutum muhammada a mai shamu ya yara ƙanana tsara tiki nasa samarin gidan aljanna na inda amada zumai na musulmi kun sani jafili nake ko kyautan yabo na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم C'est comme ça que ça nous avait l'habitude de commencer ces interventions. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames et messieurs, chers membres de la famille du défunt, la volonté de Dieu a fait que nous sommes réunis aujourd'hui en cette honorable place de la présidence de la République du Niger pour participer aux obsèques officielles d'un illustre compatriote, en l'occurrence M. Sanoussi Tambari Jakou, rappelé à Dieu le lundi 18 juillet 1922 à l'hôpital de référence de Niamey. Chers frères, camarades et amis Sanoussi Jakou, tu es né vers 1940 à Cornaca. Nous voici réunis à la présidence de la République devant tes camarades, tes amis et ta famille pour te rendre un dernier hommage. Je sais que tu m'entends. Je me permets de te dire ceci. Cher Sanusi Tambari Jakou, les plus hautes personnalités du Niger, avec à leur tête le président de la République, son Excellence M. Mohamed Bazoum, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, tes amis de la conférence nationale, tes collègues enseignants et enseignants-chercheurs du supérieur, tous sont là autour de toi pour manifester à toi, à ta famille et à la République le respect, la sympathie, l'honorabilité et la reconnaissance qu'ils ont à ton égard. Sanoussi Tambari Jakou, illustre Nigérien, tu as droit à tous les honneurs possibles gidan aladan mama enda amada zuma na musulmi kun sani jafili nake wa kyautan yabo na wanda ni wa muhammada yabona na idan ya tini don masu yin batu bana ji batun ku ba hankali na ga amada watanni da rana waya hakkam mohammadu dadi dagani duka basukega mohammada turaren sawamoski daka hur mohammadu dani duda amburu basukamsin mohammada eɗan yayi to hi waso mammana duniya mi yewna sawasa kenzo mandana ammada muhammadu motunna maysi wayan malaika dasamu haqiqan rabbana se mohammada wake a rai ga farfajiya ta sa yabo na saya kasa ya wasi da amana wake a wangwalbi ga faifaya ta sa yabo na saya hirwa ya wasi da amana wata yabo Allah ko ya ta mini wa kyautan yabo na wanda ni wa Muhammada wa amanu amu tana da Allah Ubangiji Allah ko da ya santa sai ko Muhammadu. ka gafarta mallaman mu Allah ku rabana ka kyautan yabona wanda ni uwa Muhammadu. ka gafarta kakannin mu Allah ku rabana ka kyautan yabona wanda ni uwa Muhammadu. uwata ubana jalla kai musu gafara gami da sarakun ne masoya Muhammadu. ka ta dan wadda tabbe muhammada Ananda ha jama'a nan da tabbi muhammadu more jayi masu yawan da sun kake ahmada da mata da su da maza su ba walla da obtenu ensuite le certificat d'études primaires et élémentaires. La scolarité dans le secondaire de la sixième à la seconde au Collège classique et moderne de Niamey de 1954 à 1959. Ensuite, le lycée Cocody en Côte d'Ivoire de 1959 à 1961 et tu as obtenu le baccalauréat série C en juin 1961. Des études supérieures tu les as faites à la faculté des sciences et faculté des sciences économiques à Dijon en France. Ensuite à la faculté de droit et des sciences économiques à Tunis, en Tunisie. Ensuite à la faculté de droit et des sciences économiques à Paris, en France. Des diplômes obtenus. Tu as la maîtrise en économie et diplôme d'études supérieures en économie, qu'on appelle le DS le diplôme de troisième cycle en sciences économiques et sociales à l'Institut d'études pour le développement économique et social de l'Université de Paris. Enfin, le certificat spécial de troisième cycle de droit d'économie d'Afrique à l'Institut africaniste de Paris. De tes activités professionnelles, tu fus fonctionnaire au ministère du Plan ensuite enseignant à la faculté d'agronomie de Niamey, et enfin enseignant à la faculté de droit et de sciences économiques à Niamey également. Tu fus secrétaire général adjoint de la commission mixte nigéro nigérienne en 1975 à 1976. et il y eut l'interruption de tes activités professionnelles de mars 1976 à novembre 1987 pour emprisonnement politique. Tu as repris tes activités en 1988 comme enseignant-chercheur à l'Institut de recherche en sciences humaines, de l'Université de Niamey, ensuite enseignant à la faculté de droit et de sciences économiques de Niamey et tu as pris ta retraite professionnelle en 1997. Des activités politiques. Tu es membre fondateur du parti La Convention démocrate qu'ils ont à ton égard. Sanoussi Tambari illustre Nigérien, tu as droit à tous les honneurs possibles. Cher Sanusi, tu nous quittes tu quittes le monde des vivants en ce mois de juillet 2022. Tu as été emporté à l'âge de 82 ans, comme nous le savons, dans notre grande majorité, par un mal qui te rongeait. Époux de Françoise, de ton mariage scellé le 19 décembre 1964 à Dijon, en France, je devins père de cinq filles. Rakietou Christelle, Hadiza, Maïmouna, Safietou et Nafi. Tu eu 22 petits-fils et petites-filles. Et sept arrière-petits-fils qui t'appellent tous affectueusement gros-papa. Cher Sanoussi, tu as été de ton vivant un homme très dynamique, affable et social. Tu as participé à plusieurs mouvements populaires au Collège moderne et classique de Niamey. Tu t'es illustré comme un bon sportif, meneur d'équipe, joueur de football, un scout et un éclaireur chevronné. Mon cher Sanoussi, nous nous sommes rencontrés en 1954 date de notre entrée en sixième au collège classique et moderne de Niamey, actuel lycée Issa Korombe, et par la suite, j'avais fréquenté le lycée de Cocody en Côte d'Ivoire avant de continuer tes études en France. Depuis lors, nous ne nous sommes jamais quittés. Que nous soyons ensemble ou à distance, nous avons toujours gardé des relations fraternelles et suivies. Tout au long de ta vie, tu as laissé à la postérité un mémorable cursus relativement à tes études, tes professions et ta carrière professionnelle et politique au niveau national et international. Cher Sanoussi, sur le plan de ton cursus scolaire, au niveau de la scolarité dans le primaire. Tu as fréquenté l'école nomade et médersa de Maïs. wa amanu amu kana da Allah ubangiji Allah ko da ya santa sai ko Muhammada ka ga gafarta mallaman mu Allah ku rabana ka kyautan bona wanda ni uwa Muhammad ka ga gafarta kakannin mu Allah ku rabana ka kyautan bona wanda ni uwa Muhammada uwata ubana jalla kai musu gafara gami da sarakun ne masoya Muhammad ka ga gafarta dan waddatabbe mohammada gaɗan ha jama ananda tabbe mohammadu more jayi masiya wanda sonkake ahmada damataɗa suudama zaso taruliwea sharia ɓataysiba walla ansaɓe ahmada ndakanebere mata ta zonawrumboki ta zo kasuwa kasaɓe allah na ahmada mutane ko ɓere matan ko zamne so barketa ɗaɓi agedan alajanna enje mohammada Ku zan kalmisa mata da lalle da kwalliya, mazan ku su diba, ko ku gana da amada, ku zan kyautata musu ya maza aku kyautata, ku zan kyautata musu ko ku gana da amada. Mata ku gonakin ku na aku jewaya batun gana Allah na da yawa Muhammada. Ku bar aza kwanan kishiya bisa kishiya, ku daidaita kwana, ko ku gana da amada, diyan ku maza mata ku zan ba su ci da sha, idan fa ku na kan na ku gana da amada, kwanne idanu sa jikinmu da hannuwa, a lusan mu da mu dun mu bi amada. gabobi bakwai suke rijiya ko bakwai take riyojin mutana don masaba muhammada yawaitin mutane sun bi mai sanan da tabbi muhammadu more jayi masu yawan da sun kake amada da mata da su da maza su taruri guda shari'a ba ta yi shi ba walla an sami hamada Baka mai barin mata ta zo na wurin buki, ta zo kasuwa, ka zaɓi Allah Muhammadu, mutane ku bar matan ku zamna su bar hita, tafi a gidan aljanna in ji Muhammadu. Ku za kalmisa mata da lalle da kwalliya, mazan ku su diba, ko ku gana da Ahmadu. zan kyautata masu ya maza aku kyautata wazan kyautata musu ko ku gana da amada matan ku gonakin ku na aku jewaya batun gana Allah na da yawa Muhammada Ku bar aza kwanan kishiya bisa kishiya, ku daidaita kwana ko ku gana da amada, diyan ku maza mata ku zan ba su ci da ta, idan fa ku na kan na ku gana da amada, kwanne idanu sa mu da hannuwa, halusan mu zukocin mu dun mu bi amada. gabobi bakwai suke rijiya ko bakwai take riyojin mutana don makaɓa muhammada yawancin mutane sun bi mai sun bi duniya miyagun su sirin jaya tetan muhammada mazan suna ce da gwanta rana tana hita a kan maga yau da da yau da da sai muhammada ka zan ba dubara babu kari da karasa ce da ko madaran mu waɗansu yau sai muhammada yalle kwabta ga su sun je mashi dubara a kai ka gidanka sai muhammada ba ta ƙara yin magana da kowa ba liki da yau sai mallaki, ku ga sai muhammada abokan batunka basiru ta da amsaru idan ka zamo a cikin jama'al muhammada idan ku na kiri da munkaran ce maka miyagun mala'iku ka ce muhammada sarakiida faada da ƴaƴan sarakona mo ɓawtama allah ko mo ganada ammada mo ɓara ɓemdi yajja fala o masasi gaɓata makoma so ɗayta suuda makiya mohammada mo solomija haadi waade binaga mommani mo tasamma sahu ranga makiya mohammada ko sankakiri wi mommaniya e sammasu ɗarinen so faam semmasoya mohammada Et Ministre d'État, ministre de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, puis ministre d'État, ministre de l'intégration africaine, des enseignements supérieurs, de la recherche et de la technologie jusqu'à décembre 1997 député à l'Assemblée nationale encore de 2004 à 2009, président de la Commission économique de l'Assemblée nationale, président de la Commission programme de la Conférence nationale souveraine du Niger de mai à juillet 91, président de la Commission économique de la Conférence nationale du Niger de 29 juillet au 3 novembre 91. Ensuite, il devint conseiller spécial avec rang des ministres du président de la République du Niger d'avril 2011 à avril 2021. Et enfin, qui est devenu conseiller spécial transversal du président de la République du Niger de mai 2021 à nos jours. Autre activité associative et syndicale. Tu a été président du comité Palestine de Paris de 1967 à 1970. Tu es fondateur et président de l'Association des droits de l'homme au Niger, mouvement associatif appelé ADEL. signifiant al en arabe fondateur du journal nigérien La Roue de l'Histoire en l'an 2000, fondateur du journal L'Arbre à Palabre en 2013, fondateur et directeur de publication du journal hebdomadaire Le Sens de l'Histoire. Mon cher Sanoussi, pour ton engagement et tes convictions, tu connu 26 fois arrestation et emprisonnement. Tu connus brimade et privation. Tu fus élevé, enlevé, battu et laissé mort. Mais tout cela n'a pas ébranlé ta détermination à faire triompher tes idéaux de justice et d'équité. Pendant ton séjour en détention à Daotimi, 60 parmi tes co-détenus et je voulais mémoriser le Coran grâce à toi.